التوبة الصادقة فيترك المعاصي ويعزم على عدم الأودة إليها كما قال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ثانيا تفحيه النية ينوي الصيام والقيام إيمانا واحتسابا كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة الذي اتفق عليه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ثالثا تعلم أحكام الصيام رابعا الاكثار من الدعاء كما كان السلف يقولون اللهم بلغنا رمضان خامسا إصلاح ذات البين سادسا الاستعداد للعمل وثبت في سنن في سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم صححه الألباني عباد الله إن شهر رمضان ليس شهر النوم والبطالة وهو شهر الجد والنشاط والاستعداد ليوم الآخرة وهو شهر جميع الطاعات فهو شهر الصلاة والقيام يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذه الآية دلت على دلت على أن غاية الكبرى من هذا الصيام هو حصول التقوى بفعل أوامره واجتناب نواهيه فالصائم الذي يحقق تقوى, تقوى في صيامه فصائم الذي لم يحقق التقوى في صيامه قد خسر ثمرة ثمرة من هذا الصيام وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه عباد الله لقد قرب إلينا رمضان وما أسرع ما تنقضي أيامه وصدق الله إذ يقول عنه أياما معدودات فبادروا بالأعمال الصالحة والتوبة إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي فهي فرصة للتوبة والدعاء والإتق من النيران ومما ينبغي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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka يا باين الله mu ji tsoron Allah subhanahu mu sani za mu koma ga Allah Allah maɗaukakin sarki zai tsayar da mu ya tambaye mu dukkanin abubuwan da muka aikata na gidan duniya ya bayan Allah wata mai albarka yana kusanto mu wata mai albarka yana tahowa yana zuwa nan da ‘yan kwanaki kaɗan. Maybe wala Allah ba za mu kai wata juma'ar ba za mu samu kanmu a cikin wannan wata mai albarka ya kamata ga kowane bawa ya fara tunani wane irin tanadi ya kamata ya yi saboda shiga cikin wannan wata mai albarka ya kamata ka yi tunanin tanadin da ya kamata ka yi saboda shiga wannan wata idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu wata ne na rahma wata ne na gafara wata ne da ake yanta da yawa daga cikin bayi daga wutar jahannama a kai su zuwa ga aljanna shi wajibi ne mu yi tunani wani irin tanadi ya kamata ne abubuwan da ya kamata mai tanadi saboda shiga wannan watan suna da yawa amma kaɗan daga ciki na farko shi shine me tanadi na tuba mu tuba ga Allah subhanahu ta'ala tuba ta gaskiya akan laifuffukan da muka saba muna aikatawa mu shiga wannan wata ba tare da wani laifi tsakaninmu da ubangiji ba ji tsoron Allah mu nesanci aikata laifuffuka miniya da muka aikata idan muka tuba ba za mu sake dawowa mu aikata irin wannan aikin ba Allah maɗaukakin sarki yana kiran muminai yana tawatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayanku ya ku muminai a matsayinka na mai imani Allah maɗaukakin sarki kullum yana kiranka da ka tuba zuwa gare shi. Idan har ana kiranka ka tuba a kowane wata, ashe tubanka wajen shiga Ramadan shine abin da yafi saboda ibadar da za a tunkara saboda abin da Allah ya kunshe a cikin wata ne albarka saboda yanda kwanakin suke masu albarka bai kamata ka shige su kana saba wa Allah ko kana aikata manya-manyan laifuffuka ko kana yin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana ba ya kamata duk wani abu da ka san kana aikatawa a yanzu wanda Allah maɗaukakin sarki ya hana to ka yi ƙoƙari ka ƙaurace wannan abin ka nesanci wannan abin ka tuba ga Allah ka gyara alaƙarka da Allah ka kyautata alaƙarka da Allah domin tabbas za ka samu rabo idan kai haka domin Allah ya ce ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayanku ya ku muminai tabbas za ku rabauta Allah ce la'allakum tuflihun tabbas za ku rabauta za ku rabauta a nan gidan duniya ta hanyar kankaran zunubai ta hanyar tsare ku daga shiga cikin tashin hankali da damuwa sannan ku rabauta a lahira ta hanyar samun gafara da rahama da aljanna daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abu na farko da ya kamata mu yi tanadi saboda shiga wannan watan abu na biyu shine mu yi kokari mu kyautata niyyar mu tsakaninmu da ubangijinmu mu inganta niyyar za mu shiga wannan wata da kyakkyawan niyya cewa duk abin da za mu gudanar da shi a cikin watan za mu yi ne saboda Allah ba za mu shirya yin wani abu don wani ya gani ya san muna yi ba ko don wani ya san cewa mu masu yi ne ko don mu burge wani ko domin wani ya ji daɗi ko don wani ya yaba mana a'a za mu yi ne tsakani da Allah duk abin da za mu yi ƙoƙari mu gyara niyyar mu Ni yi wannan abin saboda Allah subhanahu wa ta'ala yin abin da za ka yi a cikin Ramadan saboda Allah wanda ya shafara da rahama wacce Allah maɗaukakin sarki zai raba a cikin ainihin wato wata ɗin. Shi yasa hadithi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Hurairah Allah ya kare yadda a gare shi manzo Allah ya ce duk mutumin da ya yi azumin Ramadan yana da imani da Allah mana ya yi saboda Allah don bin umarnin Allah saboda kuma ya yadda Allah ne ba da umarni a yi shi yasa ya yi sannan yana sa tsammanin ko yana da tabbatar da idan ya yi Allah maɗaukakin sarki zai ba shi lada domin ya yi saboda Allah ne maza Allah ce gufura lahu ma taqaddama min zambi wannan za a gafarta masa duk abin da ya gabata na cikin kurakuransa ashe in kana neman gafara akan abin da za ka yi a wannan watan to dole sai ka gyara niyyarka tsakaninka da ubangijinka sai ka kyautata niyyarka tsakaninka da Allah sai ka yi domin Allah subhanahu wata'ala musamman a cikin watan da ake samun bayan Allah da yawa suna yin ayyukan alkhairi a gefe guda kuma aka samu mutane da yawa masu surutu akan wannan aikin alkhairi wasu suna yi wasu kuma suna surutu surutun da wasu suke yi shine yawan cewa ai wasu ba dan Allah suke ba ko wani yana yi dan sani. to kar wannan surutun mai surutu ya hana ka yin aikin alkhairi a cikin wata dan yawanci irin waɗannan surutan sukan yi tasiri wani yana da niyyar zai wani abu ƙarshe ya ƙi wai dan kar a rinka ganin ba dan Allah yake ba a'a duk surutun da za a yi ka tsaya abin da ka saba kana yi na alkhairi idan watan ya zo ka ribanya ka linka linkin balinkin domin kai kasan tsakaninka da waye kake abu na uku da ya kamata mu yi tanadi shine da da kyau mu yi kokarin sanin hukunce hukuncen azumi ta hanyar tambayar malamai ta hanyar neman fatawa akan duk abin da yake da alaka da azumi saboda kar ka shiga azumin baka san ma menene azumin ba baka san ya ake azumin ba baka san menene abin da yake bata azumi ba baka san menene abin da yake gyara azumi ba baka san yaushe ake ɗaukar azumi yaushe ake ajiyewa baka sani ba a'a ya kamata ka shiga cikin ibada a waye ya zama kana da sani a kanta ko dai ta hanyar sauraron karatuttukan malamai da suke yi a kafafen sadarwa ko a kafafen yada labarai ko kuma ta hanyar tambayan malamai ko ta hanyar zuwa guraren karatuttukan malamai don ya zama ka shiga cikin ibada alal akalla kana da fahimtar wannan ibada din wannan yana da matukar mahimmanci abu na hudu da ya kamata mu tanadi shine mu yawaita addu'a akan wannan wata mai albarka Allah madaukakin sarki ya kai mu wata sannan ya ba mu lafiya da za mu yi ibada a cikin watan sannan ya karba mana abin da za magabata na kwarai tun ya rage Ramadan saura wata shida sukan yi addu'a suna to Allahumma ballighna Ramadan Allah ka kai mu watan Ramadan tsawon wata shida sannan idan watan ya wuce sukan yi wata shida suna roƙon Allah cewa Allah ka karɓa mana aikin da muka yi a cikin Ramadan. sai ka ce gaba ɗaya a shekaran watan kaɗai da aka fi abin da aka shi ne Ramadan. Ya rage saura wata shida ana roƙon Allah ya kai su Ramadan. Ayyukan da suka yi a cikin watan za a yi wata shida kuma ana roƙon Allah ya karɓa a cikin abin da aka yi a wannan watan. Kaga wata ne mai girma, wata ne mai daraja, wata ne mai albarka, wanda ya kamata mai shige shi muna masu girmama shi abu na biyar shi ne mu yi ƙoƙari mu sulhunta tsakaninmu idan ka san tsakanin kai da wani alaƙa ku bata da kyau ko kuna gaba ko ba ku jituwa to ka yi ƙoƙari ku yi sulhu tsakaninku ko kuma idan ka san wasu mutum biyu suna gaba tsakaninsu ko ba sa jituwa kuma ga ramadan ya taho ka yi ƙoƙari ka gyara tsakaninsu ka yi ƙoƙari ka tsaya kai wannan aikin wajen sulhunta su don su shiga Ramadan ba tare da wannan gaba da ke tsakaninsu ba, ko kuma domin ku shiga Ramadan ba tare da wannan gaba ko ƙiyayya da ke tsakaninku ba, wannan yana da matukar mahimmanci idan an tashi kafin shiga wannan watan wajen ƙoƙarin gyara mutane ko kuma gyara tsakanin juna don a shiga cikin watan cikin yafiya da rahama da soyayya da ainihin wato ƙaunar juna. Wannan yana da matukar mahimmanci kwarai da gaske. abu na shida daga cikin abin da ya kamata mai tanadi a kansa wajen shiga wannan watan shine shiri domin yin aiki ma'ana kowa ya shirya wa kansa na yin aiki aiki mai shine aikin ibada ba wata bane na lalaci ba wata bane na sakaci ba wata bane na holewa ba wata bane na zaman banza ba wata bane na yin abin da kaga dama a'a wata ne na tsayawa da jajircewa da dagewa da mai da hankali da yin abin da Allah maɗaukakin sarki yake so a yi haka ake bukata. To da aka kowa ya yi shirin irin abin da zai yi wa Allah don ya samu gafara a wajen Allah. Wannan abin da za ka yi da dukiyarka ne kake so ka yi, to ka yi shiri. A'a da ƙarfin jikinka ne kake so ka yi, to ka yi shiri. A'a da tunaninka ne kake so ka yi, ka yi shiri. a'a da alƙalaminka ne kake so ka yi ka yi shiri da hannunka kake so ka yi ka yi shiri a'a da bakinka kake so ka yi ka yi shiri ma'ana kowa ya yi tanadi ya yi shirin shiga wani lokaci na yawaita aikin alkhairi gwargwadon abin da Allah ya bashi iko ko gwargwadon abin da zai iya da dukkanin damammakin da Allah ya bashi ko ta dama ta lafiyar jiki ko dama ta ilimi ko dama ta hankali ko dama ta faɗakarwa ko dama ta rubutu ko dama ta dukiya ya zama dai kayi wani tunani kayi wa kanka wani tanadi irin abubuwan da za ka yi idan Allah maɗaukakin sarki ya raya mu ya kai mu cikin wannan wata mai albarka abu na ƙarshe na bakwai shine mutum ya fara ya girmama watan a zuciyarsa ya zama wani wata ne da kake jinsa a zuciyarka tun yanzu gashi nan ya taho wani wata ne mai girma wani wata ne mai daraja wani wata ne mai kima wanda ka ɗauki haka a zuciyarka wannan za ta baka dama ba za ka wulaƙanta watan ba ba za ka ci mutuncin watan ba ba za ka ƙasƙantar da watan ba ta hanyar yin abin da Allah ya hana ko yin abin da Allah baya so ko yin abin da manzon Allah ya hana ko kuma sakaci ba ka yi ba tare da ka yi abin da Allah zai gafarta maka ba wannan su ne abubuwa guda bakwai a takaice waɗanda ya kamata mu yi tanadi saboda shiga cikin wannan wata mai albarka idan Allah madaukakin sarki ya kai mu hadisi ya tabbata a cikin sunan nasa'i hadisin abu huraira Allah ya kare da gare shi abu huraira yake cewa manzon Allah tsira da aminta Allah sabbata a gare shi yace atakum ramadan malamai suke cewa manzon Allah yakan faɗi wannan ne idan ramadan ya kusa manzon Allah yakan karanta wa sahabbai yace da su atakum ramadan watan Ramadan ya zo muku watan Ramadan ya tuhu gashi nan ya tunkaro gashi nan ya zo Maza Allah ya ce shahrul mubarak wata ne mai albarka duk abin da manzon Allah ya ce yana da albarka to yana da albarka kuma idan ka nemi albarkar wannan abin za ka samu albarka idan manzo Allah ya ce in ka taba kaza akwai albarka to in ka taba ka samu albarka idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ci kaza akwai albarka to idan ka ci za ka samu albarka idan manzo Allah ya ce in ka kalli kaza akwai albarka to idan ka kalla zaka samu albarka to barantana manzon Allah ya ce wata ne mai albarka kaga gaba daya da ranakun watan da dayinin watan da dararen watan da duk abin da ke cikin watan akwai albarka a ciki ce sa duk wani abin da zaka yi da safe ne a Ramadan akwai albarka da rana zaka yi akwai albarka da yamma zaka yi akwai albarka da daddare zaka yi akwai albarka haka duk wata ibada da zaka yi a cikin wata akwai albarka a ciki ma'ana duk wani aikin alkhairi da zaka yi a cikin Ramadan da kuma lokacin da zaka yi aiki a cikin wannan watan to akwai albarka a ciki maza Allah faradallahu alaikum siyama Allah madaukakin sarki ya wajabta muku azumtar watan ma'ana wajibi ne ga mutumin da ya zo ga mutumin da ya rayu a lokacin watan yana musulmi yana baligi yana mai hankali yana mai lafiya yana mai zaman gida wajibi ne ya azumci wannan wata maza Allah ce tuftahu fihi abwabus sama ana buɗe ƙofofin sammai a cikin wannan watan a wata ruwayar ana buɗe ƙofofin aljanna a wannan watan ana nufin albarka da alkhairi za su yawaita a cikin wata ramadan domin an buɗe ƙofofin aljanna kaga alkhairi da albarka suna yawaita shi yasa zaka ga da ramadan ana yawan yin abubuwa na alkhairi saboda sababin alkhairan da albarka akwai su shine budewar rahamar Allah da budewar aljanna to da ka zo za ga abubuwa na alkhairi da abubuwa na albarka da na arziki da na ni'ima da na rahama suna ta yawaita a cikin wata da Allah madaukakin sarki ya buɗe mu wa tughlaqu abwabul jahim sannan ana rufe kofofin jahannama shi yasa za ga sharri da fitintunu da tashin hankali da yawan manya-manyan laifuffuka da saban Allah mafi yawanci za ga suna karanci a watan Ramadan me yasa saboda sababin samuwar su din babu shi abin da yake janyo su babu shi yasa sai ga abin yana karanci abin da aka saba na na ta'addanci a wasu watannin a Ramadan ba za ka samu ana yin wannan ba fasikanci da fitsara da barna da saban Allah da lalata da ake yi za ga a Ramadan sun yi karanci ko kuma ka ce a Ramadan babu me yasa wa tughallu fihi maradatu shayatin domin tantiran shaydanu waɗanda suke haifar da wannan fitsara din an yi musu kukumi an kama su an daure shi yasa ba su da dama su yada wannan barna ko su yada wannan fasikancin ko fajirci ko lalata domin an daure su kaga sababin abin da zai kawo barna a watan Ramadan babu shi shi yasa zaka samu a watan alkhairi da albarka sun yawaita barna da fasikanci da ta'addanci sun yi karanci saboda sababin wancan yana da yawa sababin wannan kuma babu shi ba shi kaga dama ce tunda yawanci abin da zai sa a saba wa Allah ko a yi ba daidai ba babu wannan sababin kaga sai mu dage tunda sababin samun alkhairi da albarka da gafara da rahama yana nan da yawa to sai mu dage a wannan lokaci saboda samun albarka da alkhairi da rahama da gafara daga wajen Allah subhanahu wataala maza Allah ya ce laila a cikin wannan a cikin watan akwai wani dare khairun min alf shahr shine daren lailatul qadr wanda ya fi alkhairi daga darare dubu ma'ana ibada da za ka yi a wannan dare kusan ta yi daidai da ibada da za ka yi a cikin darare dubu darare dubu ya kawo zan shekara tamanin da wani abu kaga wannan dama ce ga wanda Allah ya raya shi ya kai shi lokacin ibadar da zai a wannan lokacin sai kai shekara 80 baka samu irin abin da zai samu a wannan dare guda ɗaya ba wannan falala ce ta Allah wadda Allah maɗaukakin sarki yake bada ita ga wanda ya fi. mazala ce man hur khairaha duk wanda aka haramta masa samun alkhairin wannan wata ya zama baka samu komai ba watan ya zo ya wuce baka samu komai a wajen Allah ba mazala ce faqad hurrim kai wannan an hana shi samun komai duk wani alkhairi ba a ce Ramadan ya zo ya wuce baka samu gafara a wajen Allah ba baka samu rahama a wajen Allah ba baka samu tsira ko yarda a wajen Allah ba wannan wannan baka da ma'ana baka da alkhairi a rayuwa gaba daya an haramta maka samun alkhairin duniya da lahira wannan an hana ka samun kowane irin alkhairi domin a watan ne ake samun alkhairi da albarka a cikin ainihin wato kwanakinsa to da haka wannan hadisi ne da Imam Al-Albani ya inganta shi ya bayin Allah mu sani watan Ramadan ba watan bacci bane watan Ramadan ba watan zaman banza bane wata ne na kokari wata ne na nishadi wata ne na dagewa ba watan ƙosawa ba ne ka ce ni na ƙosa ya wuce ko na ƙosa da wannan yunwar ko na ƙosa da wannan kishirwar a'a ba wannan lokacin ba ne wata ne na dagewa wata ne na ibada wata ne na tsayawa wata ne na nishaɗi wata ne na yin tanadin abin da za ka samu saboda lahirarka wata ne wanda za ka yi ƙoƙarin ka tanadi abin da za ka tanada saboda lahirarka domin idan Allah ya kai mu kuma mun ga ƙarshensa to ba lalle ba ne wani wata ya dawo muna raye bi lokacin da wani watan zai zo ba ma raye gaba ɗaya bi wasu daga cikinmu suna raye waɗansu kuma ba sa raye saboda haka yana da kyau idan Allah ya baka dama ya raya ka ya kai ka wannan wata to kai amfani da wannan damar wajen samun abin da zaka samu wajen tanadar abin da zaka tanada domin haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki ranar tashin alkiyama wata ne na dukkanin ɗa'a wata ne na salloli wata ne na nafilfili wata ne na tsayuwa wata ne na tarawihi wata ne na tahajjudi wanda bai kamata wa ya sakaci a waɗannan sallolin dare ba Allah subhanahu ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ya ku waɗanda suka yi imani an wadabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta ga waɗanda suka gabace ku menene hikimar da ta sa aka wajabta mana azumi daga ciki akwai su Allah ta la’allakun tattakuna, tabbas za ku samu tsoron Allah ashe azumi sababi ne na jin tsoron Allah azumi sababi ne na samun tsoron Allah shi yasa wani malami yake cewa wannan ayar tana mana nuni da cewa lallai azumi sababi ne na samun tsoron Allah ta hanyar yin abin da Allah ya ba da umarni a cikinsa da nesantar abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana. Malamai suna cewa duk mai azumin da bai ƙara tsoron Allah a cikin Ramadan ba, ko bai samu tsoron Allah a cikin wata Ramadan ba, wannan ya yi asara a kan abin da aka tanada na cikin wannan wata. Wadda aka ashe wajibi ne mai ƙoƙari, azumi ya ƙara mana tsoron Allah. azumi ya ƙara mana kyakkyawar alaƙa da Allah azumi ya ƙara mana kusanci ga Allah domin saboda haka aka wajabta mana shi kansa watan Ramadan sannan hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi hadisin da muka karanta wanda manzan Allah yake cewa man sama Ramadan imanin wa ihtisaban gufra lahu ma taqaddama min zambi cewa duk wanda ya azumin watan Ramadan yana mai imani da Allah yana mai sa tsammanin zai samu lada a wajen Allah to za a gafarta masa kurakuransa kaga ashe azumi sababi ne na samun gafara a wajen Allah tunda sababi ne na samun tsoron Allah sababi ne na samun gafara to kai kokari da Ramadan ka samu waɗannan abubuwa guda biyu yi kokari da Ramadan tsoron Allah ka ta karu alaƙaka da Allah ta yi kyau ka yi kokari da Ramadan ka samu gafara a wajen Allah subhanahu wata'ala da rahama domin a wannan wata ake samun waɗannan abubuwa guda biyu ya bayan Allah azumin nan ya kusa ‘yan kwanaki kaɗan suka rage mu shiga Ramadan kuma kwanaki gudu suke yi kuma da mun shiga in aka yi wasa kafin ka ce menene sun wuce domin kwanaki ne ‘yan kaɗan shi yasa Allah ya ci ayyamin ma'adudat kwanaki ne kidayayyu. wanda za ka iya ƙidawa ka ce ɗaya biyu uku har zuwa ashirin da tara cikinan ya wuce kuma idan ya riga ya wuce to sai wanda Allah ya kaddara kuma zai sake ganin ainihin wato wani wata shi yasa yana da kyau idan Allah ya kai mu mu dage da ayyukan alkhairi mu dage da tuba zuwa ga Allah mu gyara mu da Allah subhanahu wataala mu nisanci duk abin da Allah madaukakin sarki ya hana mu kusanci abin da Allah madaukakin sarki yake so a kusanta abubuwan da ya kamata mu yawaita a cikin Ramadan abu na farko shine gyara alaƙar mu da Allah gyara alaƙar mu da Allah in aka ce mu gyara alaƙar da Allah kowa ya sani duk wanda alaƙar shi da Allah take da kyau ya sani duk wanda alaƙar shi da Allah ba ta da kyau ya sani to kowa sai ya koma tsakanin shi da Allah ya ga menene matsalar shi tsakanin shi da ubangijinsa sai ya yi ƙoƙari ya gyara alaƙar shi da Allah lokacin da ka gyara alaƙarka da Allah za ka zama na Allah idan ka zama na Allah Allah zai taimake ka Allah zai so ka Allah zai sa ma karbuwa Allah zai tsare ka kamar yadda hadisi ya tabbata hadisar qudsi wanda wanda Allah yake cewa bawa na idan ya zo mini yana tafiya ni kuma zan zo masa cikin sassarfa ma'ana gwargwadon yadda ka kusanci Allah gwargwadon yadda Allah zai kusance ka yadda ka kusanci Allah Allah sai ya fi kusantar ka fiye da na ka kusance shi kuma in ka zama na Allah Allah zai taimake ka Allah zai tsare ka Allah zai sa albarka a rayuwarka Allah zai baka duk wata gudunmuwa da ake bukata amma daga lokacin da alaƙarka da Allah zama bata da kyau alaƙarka da Allah ta lalace to Allah zai barka da wayanka Allah zai barka da dabararka Allah zai barka da iyawarka ƙarshe idan Allah ya barka da kanka to baka isa ka amfana kanka komai ba domin ba kai kai kanka ba baka san kanka ba don baka san abin da zai faru gobe ko jiyu ba duk wanda bai san abin da zai faru gobe ko jiyu bai san kanshi ba Allah ya ce ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir Allah shi ya san duk wani wanda ya halitta Allah ya san farkonka ya san tsakiyarka Allah ya san karshenka. me zai faru a karshenka na rayuwa Allah ya sani shi yasa abin da zai baka mamaki inda zaka ga wani bawan Allah a farkon rayuwarsa idan karshen rayuwarsa kawai sai kai ta mamaki shi ma wala Allah da ya san karshen rayuwarsa haka zai kasance da yiwa da wani abu bai faru a kansa sai mutum ya baka mamaki a ƙarshen rayuwa in ka ga wani sai ka yi ta mamaki wai yanzu wani ne haka ka tausaya masa ma'ana ka ga ya shiga wani irin yanayi na tausayi wanda wala Allah shekara ashirin baya ba haka ka san shi ba biyu shekara ashirin baya da lafiyarsa da arzikinsa da hankalinsa da tunaninsa da komai nashi amma yanzu an waye gari gashi ba lafiya ko ba hankali ko ba tunani ko bai san me zai kasance ba ƙarshen rayuwa kenan shi yasa yana daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ahsan aqibatana fil umur ya Allah ka gyara mana ƙarshen mu ka kyautata mana ƙarshe tunda ba a san menene ƙarshe ba kowa ya san farko amma ƙarshen yaya rayuwar mu za ta zama kafin mu bar duniya Allah kaɗai ya sani shi yasa mu roki Allah ƙarshen ya kyau domin Allah yana kula da ƙarshen Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin waɗanda za su samu kyakkyawan ƙarshe su ne masu tsoron Allah A shi wajibi ne mu yi ƙoƙari? alaƙan mu da Allah ta zama alaƙa ce mai kyau ko da ƙarshen rayuwar ta zama akwai nau'in jarrabawa na rashin lafiya to sai ga ƙarshe dai Allah ya taimake mu an samu cikawa da imani ƙarshe an samu rahama amma ka ga mutum ya zama wani irin tantiri wani tambele wani lalatacce kamar baya tunanin zai bar duniya kamar baya tunanin ƙarshen rayuwarsa kamar baya tunanin zai tsufa a lokacin da ba zai iya tafiya ko ba zai iya tashi ba da zai tuna wannan ƙarshen da bai wani abu a lokacin da yake matashi ba da bai wani abu a lokacin da yake hali na ƙuruciya ba amma manta ƙarshe yake yi shi yasa yake abin da ya gada ba yasa ana da kyau mu ji tsoron Allah mu rinka tuna fa shekaru suna tafiya shekaru ƙarewa suke ba mu san yadda rayuwa za ta kasance mana nan gaba ba shine mu gyara alaƙarmu da Allah a lokacin da muke da dama kafin ainihin wato damar ta kubuce abu na biyu yana da kyau a wannan watan a yawaita karatun alkur'ani wata ne na alkur'ani kar a yi sakaci da ƙur'ani kar a yi sakaci da jin ƙur'ani kar a yi sakaci da zuwa guraren tafsirin alkur'ani yana da kyau a riƙa halartar inda ake tafsirin alkur'ani aƙalla a kullum ka je ka ji fassara ayar ƙur'ani ko ka je da safe ko ka je da yamma ko ka je da daddare gwargwadon yadda ka samu lokaci ko ka kunna a TV ka ji ko ka kunna a rediyo ka ji a ce Ramadan ya zo ya wuce gaba ɗaya ka ji fassara Alƙur'ani ba wannan ba ƙarama asara ba ce ya kamata a ƙalla kullum ka ji fassara Alƙur'ani tunda na tabbata a cikin waɗannan lokutan ba za ka rasa lokaci ba idan ma ka rasa lokaci da safe ko da rana ko da daddare ai kana da lokaci a gidanka ka kunna tibinka ko ka kunna rediyonka ba lokacin da ba a sa malamai suna fassara Al-ƙur'ani. wannan na da muhimmanci kuma ka yi ƙoƙari kai ma ka dinga yawan karatun alƙur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu a kullun yakan zo masa a ramadan su yi karatun ƙur'ani kullun manzon Allah sai ya karanta ƙur'ani da mala'ika jibril kaga wata ne mai albarka ramadan watan ƙur'ani ne ƙur'ani watan ramadan ne shi yasa Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ne da aka saukar da alqurani a ciki shi yasa mu yawaita karatun alqurani a ramadan abu na uku wanda ake tsananin bukata shine ciyarwa musamman halin da muke ciki a yanzu duk wanda Allah ya hore masa yake da dama ya sai kayan abinci gwargwadon iko ya ba wanda baya da hali kai ka sani a unguwarku su wane ne mabukata ko a layinku ka san mabukata ko a garinku ka san mabukata ko a wata unguwa kusa da unguwarku ka san mabukata to ka yi abinda Allah ya baka abinda Allah ya hore maka ka yi ƙoƙari ka samu ka dinga taimaka bayan Allah wanda ba su da hali Maza Allah ya ce duk mutumin da ya ci da mai azumi yana da ladar mai wannan azumin ba tare da an tauye mai azumi ladarsa ba ko da fiya wuta ne ka saya ka ba mai azumi ko kosai ne ka saya ka bayar ko wani lemo ko kankana ka bayar ko kunu ne ka rinka yi ana rabawa ko kuma in kana da hali ka sai kayan abincin buhunan shinkafa buhunan gero ko dawa ko masara ka raba bayan Allah kai ma baka san abin da Allah zai maka ba Allah ya ce wa ma an anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka bayar ko mun kankanta sa Allah zai dawo muku da wannan abu kuma Allah zai sanya muku albarka a cikin wannan abu Allah zai mai muku wannan abu shi yasa yana daga cikin sababin samu bayarwa in dai zaka bayar Allah zai baka haka manzo Allah ya ce ibn adam an fi alai. ya kai dan adam ka bayar za a baka haka Allah ya ce hadisul qudsi in dai ka bayar za a baka wannan ka'ida ce kuma mu sani sadaka ba ta tawaye dukiya kamar yadda manzo Allah ya faɗa sadaka ba za ta tawaye albarka dukiyarka ba in dai ka bayar tsakaninka da Allah Allah zai sa maka albarka kuma Allah zai ƙara maka linkin balinki shi yasa yana da muhimmanci mu yi kokari mu rinka bayarwa domin Allah madaukin sarki zai ba mu musamman a waɗannan kwanaki da muke ciki waɗannan kwanaki musamman a wannan wata na Ramadan idan Allah madaukin sarki ya kama yana daga cikin bayarwa shine tufatarwa kana da wasu marayu ango kana da hali ka dinka musu ka dinka yi musu dinki tunda ba su da iyaye ba wanda zai kai ma kai musu ka dinka musu sababbin kaya su ma su saka je idi wannan ba karamin alkhairi bane yana da kyau mu yi ƙoƙari wajen taimakawa abin da shafa bayarwa abu na ƙarshe da ya kamata mu yawaita su ne yawan salloli musamman waɗannan banda sallolin farilla sallolin nafila sallar tarawihi da sallar tahajjudi idan da dama kar ka yadda daidai da rana ɗaya sallar tarawih ta kubuce maka ya zama kullum za ka je masallaci a yi tare da kai tun daga farko har ƙarshe idan ta ya zo shi ma kullum ka je a yi da kai tun daga farko har ƙarshe sai dai idan kana da larura shi yasa manzo Allah ce man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi cewa duk wanda ya tsaya ya raya darare yayi sallolin dare a watan ramadan to za a gafarta masa dukkanin kurakuransa matsar yayi saboda Allah kuma yana tsammanin samun lada a wajen Allah Allah zai bashi kuma za a gafarta masa gaba daya yana da kyau dama ce mu dage dan mu waɗannan abubuwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana Allah madaukin sarki ya gafarta mana kurakuran mu Allah madaukin sarki ya sa mu cika da imani Allah ya kai mu wannan wata mai albarka kuma Allah ya ƙara mana lafiya da kwanciyar hankali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 اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ورزقا واسعا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله كذافر تامنا كنا كرم الله كسامة كذا إيماني marasa lafiya a cikinmu Allah ka ba su lafiya wanda suka riga mu rasuwa Allah ka ji kansu Allah gafarta musu wannan yanayi da muka shigo ciki Allah ya kawo mana sauki a ciki wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikinta duk abin da zai ɗaga mana hankali Allah ka yi mana maganinsa ya Allah ka tsare mana imaninmu ya Allah ka tsare mana rayuwarmu ya Allah ka tsare mana zuriyarmu ya Allah ka sanya albarka a cikinta wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala alhamdulillahi rabbil alamin